الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Alhamis da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin. A halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya jaddada cewa harin Amurka ya bayyana karara kan Venezuela. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Amurka ta buƙaci duba ƙudurin da aka gabatar na neman kafa rundunar ƙasa da ƙasa a Gaza. mutum guda ya yi shahada wasu uku kuma sun jikkata a harin da yahudawan sahayoniya suka kai kan yankin kudancin labanan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa harin amurka ya bayyana karara kan kasar venezuela ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya tabbatar da cewa barazanar da ake yi wa venezuela ba ta dace da al'ummar duniya ba yana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa cikin haɗin kai da gwamnati da al'ummar caracas da yake jawabi a bikin rantsar da ofishin wakilin ma'aikatar harkokin waje a lardin hamadan Arakci ya bayyana cewa wannan ofishi zai taimaka wajen ƙarfafa alaƙar tattalin arziki, kimiyya da al'adu ta lardin da kuma sauƙaƙe hudu jakadanci da ke gudana da 'yan ƙasar. Ya lura cewa Baba'i Ragib wani jami'in ma'aikatar da ya ƙware zai jagoranci sabon ofishin kuma ya gode wa gwamnan Hamadan saboda haɗin gwiwarsa. wajen samar da wurin zama na wucin gadi a cikin ginin gwamnati ya kara da cewa a halin yanzu ana shirya wani gini na daban wanda nan gaba ba da jimawa ba za a mai da ofishin can da yake amsa tambaya game da kalaman da jami'an amurka suka yi kwanan nan game da venezuela arakci ya ce tsarin girman kai da kuma halayen amerika sun bayyana a ko'ina. ina a cikin duniya ya bayyana cewa amurka tana huɗa ne kawai da kasashen da ke biyan muradunta kuma tana ƙiya da kowace ƙasa da ke ƙoƙarin samun 'yancin kai kamar yadda ya kasance a jamhuriyar musulunci ta iran tsawon shekaru da dama shugaban majalisar dokokin ƙasar iran ya jaddada muhimmancin aiwatar da kuma da kuma kammala yarjejeniyoyin da aka cimma tsakanin iran da pakistan shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya jaddada mahimmancin matakin da ake ɗauka a yanzu na dangantar da na dangantakar da ke tsakanin iran da pakistan a dukkanin fannoni na haɗin gwiwa ya bayyana ziyararsa zuwa pakistan a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin da ake yi na faɗaɗa dangantaka musamman haɗin gwiwan yankin tsakanin ƙasashen biyu a cikin wata sanarwa da ya aikewa kamfanin dillancin labaran iran na irna bayan ya isa birnin abad fadar mulkin kasar pakistan a safiyar yau laraba a safiyar jiya laraba kalibab ya ce iran da pakistan a matsayin kasashe makwabta suna jin daɗin hudda daban-daban a fannin tattalin arziki siyasa da kuma harkokin majalisa musamman idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki a dangantaka kasashen biyu da kuma yanayin yankin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa amurka ta buƙaci duba ƙudurin da aka gabatar na neman kafa rundunar ƙasa da ƙasa a gaza rahotanni daga amurka sun bayyana cewa gwamnatin amurka ta donald trump tana neman amfani da rikicin gaza wajen kwace makaman ƙungiyar hamas da take amfani da su da ramuka wajen yakar 'yan sahayuniya don aiwatar da wani tsari na kwace makamai daga hannun 'yan gwagwarmayin falasinawa a ƙarƙashin tutar tsaro da kwanciyar hankali amurka da kuma isra'ila suna ƙoƙarin kafa sabon tsari a gaza wanda ke neman murƙushe 'yan gwagwarmaya tare da tabbatar da tsarin babakeren 'yan mamaya ƙarƙashin wani tsari mai sauƙi da zai buɗe sabon babi na iko a kan yankin a tsakiyar tambayar game da manufofin amurka da isra'ila dangane da makomar yankin gaza amurka na gabatar da daftarin kuduri ga kwamitin tsaro don tallafawa shirin shugaban amurka donald trump wanda ke lallata wanda ake lallata shi a wanda ake tallata shi a matsayin shirin zaman lafiya ga yankin gaza an rarraba daftarin wanda ke kira da a kafa rundunar ƙasa da ƙasa na wucin gadi a yankin ga mambobin kwamitin tsaron da kuma saudiya masar qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa da turkiya a hukumance domin samun goyon bayan yankin a cewar tawagar amurka a majalisar ɗinkin duniya. Masu saurare kada ku sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Iran. Mutum guda ya yi shahada wasu uku kuma suka jikkata a harin da Yahudawan Sahayoniya suka kai kan yankin kudancin Labanan. An kashe mutum guda wasu uku kuma sun ji rauni a har-haren jiragen saman yakin gwamnatin mamayar Isra'ila da suka kai. kan garin tura da ke gundumar taya na ƙasar labanan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar jama'a ta labanan ta fitar cibiyar ayyukan gaggawa ta ma'aikatar lafiyar jama'a ta sanar a cikin wata sanarwa cewa harin jiragen saman gwamnatin mamayar isra'ila a kan garin tura da ke gundumar taya a yankin kudancin labanan ya haifar da mutuwar mutum guda wasu uku kuma sun ji raunuka a wani hari na daban wani jirgin saman yakin gwamnatin mamayar isra'ila ya jefa bom mai ban tsoro a yankin ras al nakura daga ƙarshe za ku ji cewa muhimman faɗakarwa daga said muktada sadar kwanaki kafin fara zaben zaɓe a ƙasar iraki malamin tafarkin shi'a na ƙasar iraki muktada sadar ya umarci magoya bayansa a ranar alhamis da su dakatar da duk wani zaman dirshen da zanga-zanga har zuwa lokacin zaben 'yan majalisar dokokin kasar mai zuwa a cikin wata sanarwa ofishin sadar ya ce ya yi nazari kan ayyukan da suka hada da tarurrukan ƙabilanci da matasa da ke goyon bayan shawararsa ta ƙauracewa zaɓe kuma ya yi tsokaci daga zuwa daga zuwa yanzu har zuwa ƙarshen zaɓen babu buƙatar wani ƙarin zanga-zanga wannan shawarar ta ci gaba da tsarin asar na nisanta karsa da tsarin zaɓe tun bayan shawararsa a watan yunin shekara ta 2002 na janye kansa daga ɗaya daga cikin siyasa da kuma cire wakilan ƙungiyarsa daga majalisar dokoki. domin nuna rashin amincewa da abin da ya bayyana a lokacin a matsayin cin hanci da rashawa da kuma biyayya ga ƙasashen waje ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da aka mashan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin duniyar mu a yau daga ƙarshe mu ƙarƙare da shirin afirka a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawowa wajen gudanar da ayyukan jin ƙai a gaza duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa. Darakta janar na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin lokacin da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya darakta janar na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin ƙai. sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah wadai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. Sauta Bodas ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasino a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani ɗan ci gaba da aka samu kaɗan ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi Assarraj ya kara da cewa yankin Gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa. Ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani ɓangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su. sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheikh na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falasinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis, shida ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan da Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 165 da suka gabata a rana irin ta yau, wato shida ga watan Nuwamban shekara ta 1860, Abraham Lincoln wanda yake adawa da fitar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar amurkan ta shiga wani rikici na ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina fitar da mutane a kasar tun kafin ya zama shugaban kasa amma shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau shida ga watan nuwamba na shekara ta 1813 gwarzan kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin sa venezuela daga mulkin mallaka na turan spain simon bolivar ya yaƙi sojin mulkin mallaka na spain da adadin mayaka da basu wuce 6,500 ba yayin da sojin turawan spain adadinsu ya haura dubu goma sha uku amma da karshe bolivar ya samu nasara a kansu sannan kuma ya fatattake su daga ƙasar venezuela inda al'ummar ƙasar ta venezuela suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka wa al'ummomi daban-daban na ƙasashen yankin latin amurka wajen fatattakar turawan mulkin mallaka inda ya kwato wa al'ummomi da dama na ƙasashen yankin latin amurka 'yancinsu. masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin hali a kasar iran ma'aikatan gidajen radiyo da talabijin na kasar sun fara ajiye ayyukansu domin nuna rashin amincewarsu da zaluncin sarakunan kasar iran a lokacin bayan fara yajin aiki ne jami'an tsaron sarki sha suka kai samame akan wasu kamfanoni da jaridu inda sa kama wasu ma'aikata daga cikinsu sai dai hakan ya sa manya-manyan jaridu na kasar iran din sun daina buga jaridun nasu amma duk da haka dai wannan bai karya gwiwar mutane ba har zuwa lokacin samun nasarar juyin juhali masu saurare ko san cewa shekaru 35 da suka gabata rana irin ta yau shida ga watan nuwamba na shekara ta 1990 aka kashe mayor david kahan daya daga cikin malaman yahudawan sahiyoniya masu tsatsarar ayi a birnin new york na kasar amurka an haife shi a wannan birni a shekara ta 1932 sannan kuma ya shafe wani lokaci a gidan yari saboda aikata laifuka kamar fashi da fyaɗe da makamantansu daga wannan lokaci ne sai han ya koma ga bin aƙidar sa hanyoyin ci gadan gadan har ya kai ga ya fito a matsayin malami mai tsatsauran ra'ayi na aƙidar sahiyuniyawa shekara ta 1968 ya kafa ƙungiyar da ake kira ƙungiyar kare yahudawa wadda aka fi sani da palace a ƙasar amurka waɗanda mambobinta 'yan sahiyoniya ne masu tsatsauran ra'ayi da horar da sojojin sa kai domin aiwatar da ayyukan ta'addanci 'yan sandan ƙasar amurka sun kama wasu daga cikinsu ciki har da han saboda ayyukan ta'addanci a faɗin ƙasar amurka bayan shekaru uku ya tafi dinu da yahudawa suka mame kuma ya sami damar zama mamba na majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila wato knesset tsananin ra'ayi da halayen han mai hatsarin gaske ya tilasta wa 'yan sandan yahudawan sayoniya kama shi hatta a cikin haramtacciyar kasar Isra'ila. kahan ya buƙaci a kori dukkanin falasɗinawa daga ƙasarsu har ma yana cewa zai karfafa kai hari na bamabamai a cikin masallacin kudus mai alfarma a cikin watan nuwamban shekara ta 1990 kahan ya gabatar da wani jawabi aksal mahalarta wurin da yahudawan sahuniya ne na oxydox daga yankin brooklyn inda ya gargaɗi yahudawan amurka da su hijira zuwa isra'ila kafin lokaci ya ƙure musu a yanda jama'a suka taru a kusa da kahan wani babban ɗakin lacca mai hawa biyu wanda ke unguwar midtown manhattan wani mutum wanda ake kira da el said nasir haifafan ƙasar amurka ɗan asalin ƙasar masar ya kashe shi lahira da farko dai an tuhume shi tare da wanke shi daga laifin kisa daga baya kuma wata kotu a kasar amurka ta ce ta same shi da laifin kisan kai saboda hannu a wani harin bam a cibiyar kasuwanci ta duniya a shekara ta 1993 masu gabatar da kara dai sun samu damar sake gurfanar da shi a gaban kuliya bisa laifin kisan kai saboda tuhumar da gwamnatin tarayya ta yi a kansa ya hada da kisan da ake kallonsa a matsayin wani bangare na hada baki da wasu domin abin da suka kira ayyukan ta'addanci. inda aka yanke masa hukuncin ɗaura rai da rai a gidan kaso a ƙasar amurka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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jaridar financial times wacce ta ambato kungiyoyin agaji ta rawaito cewa gwamnatin mamayar isra'ila na kawo cikas ga isar da kayan agaji zuwa yankin gaza ta hanyar sanya sabon tsarin yin rajista ga kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa wanda hakan ya haifar da kayayyakin dubban miliyoyin daloli na tallafi da ake ajiyewa a wajen yankin jaridar ta kara da cewa kungiyoyi 40 na ƙasa da ƙasa ciki har da kungiyar doctors without borders osfam da norwegian refugee council sun ce gwamnatin mamayar isra'ila ta ki amincewa da bukatu 99 na kawo kayan agaji a cikin kwanaki 12 na farko na tsagaita wuta kuma gwamnatin mamayar isra'ila ta ki amincewa da kusan dukkanin bukatun majalisar 'yan gudun hijira ta hanoi jaridar ta bayyana cewa kashe uku cikin hudu na kin amincewa da su sun kasance ne bisa dalilin cewa ba a ba wa kungiyoyin izinin bayar da kayan agaji ba ga falasinawa jaridar financial times ta ruwaito cewa a watan maris gwamnatin mamayar isra'ila ta sanya sabbin dokoki da ke bukatar kungiyoyin da ke aiki da falasinawa a gaza da yammacin kogin jordan su sake yin rajista da hukumomin haramtacciyar kasar isra'ila kafin karshen shekara ko kuma su fuskanci hasarar lasisin aiki daraktan majalisar 'yan gudun hijira na norway ya shaida wa jaridar cewa kungiyar yanzu ta tsaya cak lokacin da ta nemi a kawo kayan agaji ana gaya mata cewa ana duba rijistan kuma a halin yanzu an ce ba ta da izinin kawo kayan agajin a wannan yanayi hukumar agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya ga 'yan gudun hijira na falastinu unrwa ta bayyana cewa kayayyakin 'yan gudun hijira na lokacin hunturu da za su isa ga mutane miliyan ɗaya ana tara su a cikin rumbunan ajiya kuma an hana shigar da su gaza ƙarƙashin ƙudurin gwamnatin mamayar isra'ila a nasa bangaren alauddin albatta magajin garin hominus kuma mataimakin shugaban kungiyar kananan hukumomi a yankin gaza ya ce dubban mutanen da suka rasa matsugunansu suna zaune a cikin tantuna da suka lalace waɗanda ba su da kariya daga sanyin hunturu ko zafin bazara ya kara da cewa a wata hira da gidan talabijin na aljazira waɗannan mutane da suka rasa matsugunansu suna zaune a sansanonin da ke fama da karancin kayan masarufi ruwa da ayyukan tsafta albatta ya bayyana cewa alkalamin hukuma sun nuna cewa kashi casa'in da uku cikin ɗari na tantunan sun tsufa kuma ba za a iya zama a cikinsu ba wanda ya nuna cewa sama da mazauna yankin dubu ɗari tara. tare da dubban mutanen da aka kora daga rafa da ƙarfi. sun cika makil a cikin yankin kakakin ya sauki rashin ɗaukan wani mataki zuwa yanzu don rage wahalhalu da 'yan gudun hijira ke fuskanta a kullum yana mai cewa sashen yana matuƙar buƙatar tantuna siminti da kayayyakin gyara na manyan injina duk da yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin mamayar isra'ila wacce ta fara aiki tun daga ranar goma ga watan oktoba kuma ta kunshi yanade-yanaden agaji don shiga yankin gaza gwamnatin mamayar isra'ila ta bar adadi kaɗan ne kawai suke shiga yankin na gaza wanda ya yi ƙasa da bukatun da ake bukata wanda ake bukatar shiga yankin akalla ya kai kimanin manyan motoci 600 a kowace rana yarjejeniyar ta zo ne bayan yakin kisan kare dangi da gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar kan yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar shahadan falasinawa 68,643 da kuma raunata wasu biyar. waɗanda yawancinsu yara ne da mata majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa za a kashe kimanin dala biliyan saba'in wajen sake gina yankin rahotanni sun bayyana cewa shigar da kayayyakin jin kai zuwa gaza na wasu 'yan tallafi 'yan kaɗan mamayar isra'ila ta hana samar da tantuna wadatattu ga al'ummar yankin wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa kananan motoci da ke dauke da kayan abinci sun shiga gaza da hanyar mahadar kisufim yayin da ofishin watsa labarai na gwamnati da ke yankin ya tabbatar da cewa hukumomin mamayar isra'ila ba su ba da izinin shigar adadin tantuna da ake bukata ba wakilin ya bayyana cewa tawagar agajin majalisar ɗinkin duniya tana ɗauke da jakunkunan abinci na fulawa kayan abinci kayan da 'yan gudun hijira ke bukata na tantuna a wani bangare na ci gaba da ƙoƙarin kai agajin jin kai zuwa yankin wanda ke fama da mummunan rikicin jin kai saboda killace yankin da aka yi da kuma barna da aka yi a yankin ofishin watsa labarai na gwamnatin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila ba su ba da izinin shigar adadin tantuna da ake bukata ba yana mai jaddada cewa yankin yana bukatar tantuna sama da dubu ɗari uku cikin gaggawa a gefe guda kuma gidauniyar harkokin addini ta kasar turkiya ta sanar da cewa ta aike da manyan motoci ashirin na kayan agaji zuwa birnin arisha da ke arewa maso gabashin masar don shirya shiga yankin gaza a makon da ya gabata hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai mahimmanci a yawan abincin da aka bari a shigar da su yankin gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa darakta janaral na hukumar lafiya who tendros ghebreyesu ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin ƙai da ke shiga gaza bai isa ba gebreyesu ya bayyana cewa yunwa bata ragu ba a gaza saboda karancin abinci da ke shiga yankin tun lokacin da aka cin mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya kuwa darakta janaral na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai a cikin talatin da shida da ke aiki har yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana tallafi da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yakin wanda hakan ya kara ta'azzara mummunan halin jinƙai da ya riga ya yi muni a yankin kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin kai sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa haka nan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da aka baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr sultan borders ta yi allah wa da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin kungiyar likitoci marasa iyaka ta dr sultan borders ta bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yaƙi da take yi a gaza da tsagaita buɗe wuta yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falastino a cikin wata sanarwa da tabbatar ga kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyoyin likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa Wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani dan ci gaba da aka samu kaɗan ta ƙara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matuƙar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo ma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da ke shiga gaza amma har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na duniya ya bayyana cewa kalmomi da membobi kadai ba za su iya bayyana girman tasiri da yara ke yi wa zirin gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamanmani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi haɗari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka samu rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan abin da ya faru a yankin Darfur na ƙasar Sudan, musamman ma dai birnin Alfashar, wanda shine cibiyar wannan yanki. da yadda ya fada hannun rundunar kai ɗaukin gaggawa ta sudan ɗin wacce aka tuhuma da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin al'ummar wannan yanki za mu kawo muku shirin ne kuwa a cikin bangare biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan bangaren na farko zai kasance. watanni 18 birnin alfashe a killace ba tare da ana barin wasu abubuwa masu amfani ga al'ummar wannan birni ya shiga ciki ba rundunar da ake kira ta kai ɗaukin gaggawa asf a takaice a ƙarƙashin jagorancin hamida tidukulu ta zagaye wannan birnin kuma tana kai masa har-hare ta kowace kusurwa da akwai ƙarancin abinci da kuma ƙarancin magani a cikin birnin wanda ya fuskanta a tsawon waɗannan watannin da aka yi ana killace da shi a cikin ranaku biyu kadai asabar da lahadi na 25 zuwa 26 ga watan oktoba da ya kare birnin na alfasha, ya fuskanci hare-hare har sau 267 sojojin sudan tare da masu goya musu baya a cikin gida sun iya tsayuwar daka wajen kare wannan birnin da hannu shi faduwa a hannun mayakan rsf runduna ta shida ta sojan ƙasa ta gwamnatin sudan kenan wacce take da cibiya a cikin birnin alfasha ta fitar da wata sanarwa wata ta kunshi cewa an kawo birnin hari ne ta wurare guda biyar ta hanyar amfani da makamai mabambanta kuma waɗanda suka kawo harin 'yan ina da kisa da yaƙi ne daga ƙasashen colombia chadi sudan ta kudu da kuma afirka ta tsakiya yaƙi ya yi tsanani wanda ya yi sanadiyar kashe adadi mai yawa na fararen hula a cikin wannan birni don haka a ranar 27 ga watan oktoba din kwamandan sojan ƙasar ta sudan abdulfattah al-burhan ya gabatar da jawabi da kafafen watsa labarun ƙasar baki ɗaya suka watsa inda ya bayyana cewa sojojin ƙasar sun amince da su janye daga cikin wannan birni na alfasha ya kuma kara da cewa sojoji da jami'an tsaro sun fice saboda rage asarar rayuka da dukiya a cikin wannan birni sai dai kuma ya yi alkawarin cewa za su tsarkake wannan birnin ko ba daɗe ko ba jima daga 'yan ina da yaƙi da 'yan ina da kisa bayan sa'o'i 24 daga wancan jawabin na janar burhan gwamnan yankin na darfur mona arko minawi ya yi nashi jawabin da a ciki bayyana cewa tare da cewa gwamnati ta samar da kayan aiki da na yaƙi masu yawan gaske a cikin wannan yankin sai dai an yi kurakurai da ya kamata a gyara su a gaba ya kuma ƙara da cewa darfur wani ɓangare ne na tushe mai muhimmanci na ƙasar sudan idan kuwa ana son kare da tabbatar da haɗin kan sudan to dole ne a toshe duk wata kafa da 'yan mamaya suke amfani da ita wato rundunar asf wannan yaƙi ne na kare samuwa ba wai kare wata iyaka ba ko kuma hana birnin faduwa shi dai birnin alfashar shine babban sharkwatar yankin darfur a tsawon tarihi a shekara ta 1916 ne aka shigar da shi ya zama wani bangare mai muhimmanci na ƙasar sudan bayan da sarkin darfur din. sultan ali dinar ya goyi bayan daular osmaniya a zamanin yakin duniya na ɗaya sojin birtaniya sun yaƙe shi suka kama shi sannan suka kashe shi sai suka haɗa yankin da ƙasar sudan a kwana a tashi wannan birnin ya zama babbar cibiya mai sha'ani a wajen tafiyar da mulki a yammacin sudan ga shi kuwa birnin nana iyaka da ƙasashe irin su libya sudan da afirka ta tsakiya wato yankin darfur baki ɗaya na iyaka da waɗannan ƙasashen rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf ta yi ƙoƙarin kutsawa cikin wannan birni har sau 260 amma duk ba su yi nasara ba yanzu bayan watanni goma sha takwas sun kutsa cikin wannan birni bayan sun killace shi da kuma ta gayyara mutanen da suke cikinsa wannan babba asara ce ta fuskar soja ga sojojin ƙasar ta sudan a wannan tsakanin kuwa birnin ya fuskanci rayuwa mai tsanani da rashin kayan abinci balle magani to darfur dai yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummu mabambanta da kuma iyakoki da ƙasashe mabambanta da yi girman wannan yanki dai shine murabba'in kilomita 549 a dalilin hakan gwamnatin tsakiya ta khartoum take fuskantar matsala wajen iya tafiyar da shi domin sudan ƙasa ce mai ƙabilu da al'adu masu yawa mabambanta yankin darfur yana da albarkatu na noma da dabbobi Haka nan, kuma ma'adanai masu kima da daraja da suka hada da zinariya amma kuma duk da haka yankin yana rayuwa a cikin talaucin sannan kuma mahukunta a khartoum a tsawon lokaci sun mayar da shi baya baya cikin ajandar raya ƙasa wannan siyasar ta gwamnatin khartoum a kan yankin shi ne ya sa mutanen yankin suke kule da jin haushin mahukuntan ƙasar tun tsawon lokaci sannan kuma ya haddasa rikice-rikice da faɗace-faɗace daga baya yawan mutanen darfur yi ya kai miliyan bakwai sun kuma kunshi ƙabilu masu cakuɗe da juna mafi girmansu da kuma yawan tasiri su ne larabawa bararoji masu yawon kiwo kamar ƙabilun zurekat da muhammad sai kuma 'yan asalin yankin afirkawa baƙaƙen fata manoma da suka hada da fur zagawata da kuma masalit tun a cikin gomiya ta shekara ta 1970 a karnin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari mai tsanani da hakan ya haddasa karancin wato abubuwan da makiyaya suke da bukatuwa da su na ciyar da dabbobinsu saboda haka ya jawo rikice-rikice a tsakanin makiyaya larabawa da manoma baƙaƙen fata 'yan asalin yankin daga nan sai rikici ya ɗauki sabon salo na ƙabilanci maimakon faɗa ko kuma saɓani a kan wuraren kiwo sai ya zamana an ba shi siffa ta ƙabilanci saboda masu kiwon larabawa ne masu ƙasan noma kuma 'yan asalin afirka to wani abu da ya sake cakuɗa al'amarin yankin shine a can ƙasar chadi mai iyaka da rufura shugaba idris debi ya hau kan karagar mulki hakan ya haifar da wani sabon rikici na zubin ƙabilu a yankin domin kuwa shi idris debi ɗan kabilar zagawat ne wacce take a cikin wato ƙasashen biyu akwai ta a darfur a cikin sudan kenan sannan kuma akwai ta a can cikin kasar chadi yankin ya zama fagen jayayya a tsakanin khartoum da injamena a shekara ta 2003 da ta waye ya barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adlu wal musawat da suka kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashar ta fuskanci wancan tawayen a lokacin da take da rauni domin ya faru ne a daidai lokacin da hankalin sojojin ƙasar ta sudan yake kan kudancin sudan suna faɗa da 'yan tawaye a ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sai zamana sojojin kasar ba za su iya fuskantar yaƙi a wuri biyu ba sai gwamnatin albashir ta kafa wata runduna wacce mutane suka bai wa suna janjawid waccan rundunar duk da cewa ta murkushe tawayen da aka yi a darfur amma ta yi haka ne ta hanyoyin keta da tafka laifukan yaƙi tana satar dukiyar mutanen yankin da cin zarafin mata da yin fashi da makami tana kuma fasa ƙwauri na mutane zuwa ƙasashen ƙetare duniya ta zargi gwamnatin khartoum da aikata laifin yaƙi a darfur sanadiyar wannan rundunar ta kafa da hakan ya sa aka yi wa baƙaƙen fata a yankin kisan gilla a dalilin haka ne ma kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata mutane biyar manyan jami'an gwamnati da suka hada da shi shugaban kasar umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan waccan kungiyar wacce aka fi sani da janjaweed sai ta sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta 2003 kenan aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar leƙen asiri ta ƙasa sudan da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zurekat ta larabawa makiyaya a shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zama rundunar kai ɗaukin gaggawa aikinta ya zama bai tsaya a iyakar darfur kaɗai ba ya shafi duk wani wuri da ake tawaye a faɗin sudan da zumbar ta je ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta dubu biyu da goma sha shida kuwa wannan rundunar ta zama ƙarƙashin fada shugaban ƙasa kai tsaye wato shugaban ƙasa ne kwamandanta kai tsaye ta ma sauraro za mu dasa aya a nan fotowa ta gaba za mu dora daga inda muka tsaya da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.